kwalli nau'i ne wanda ike na dutse kuma wanda ike abu ne wanda ike mai asali kwarai da gaske wanda tun sama da shekara dubu ko fiye da haka aka, san shi wannan kwalli rabe-rabensa guda biyu ne akwai farin kwalli akwai bakin kwalli yawa farin kwalli shine na asali shine irin wannan wanda yake kamar wannan shine farin kwalli na asali wanda fil azan shine wanda aka sani iyaye da kakanni shine fari wannan sannan akwai baki wanda yake baki baki shine nau'insa irin wannan wanda yake na magani kenan to bakin shi ma ya rabu kashi biyu akwai na ado akwai na magani wannan shine na magani yawa kamar nau'in irin wannan kuma nau'in irin wannan shine na ado shi kwalli ana samunsa a nan ƙasar najeriya kusan a afirka ko faɗin nahiyar asiya a duniya duk inda za ka ga kwalli to na ƙasar najeriya ne kuma a nan najeriya ana samunsa a jihohi kamar guda uku ana samunsa a arewacin najeriya plateau state wasai local gamman a wani gari da ake cewa kamfanin zira kuma ana samunsa a ibonyi state Bakalake sannan kuma ana samu a abia cikin local gamman na ishagu da ana samunsa ana samun shi a yanayi guda biyu akwai yanayi na gargajiya akwai yanayi na zamani yanayi na gargajiya shine wanda za a je a haƙa rami wanda ike kaman gaba goma ko gaba goma sha biyar ko sama da haka za a yi rami wanda ya kai kaman zurfin rijiya to amma akan yi matattakala wacce ake kira lada ko kuma a zira wani tsani amma tsani ne ba na katako ba shine ake amfani da shi ake cewa lada to ana haƙowa ana sawa a kaman guga in ya zo wannan gaban lada sannan wani ya karɓa a juya a kai har zuwa yadda za a hako a fito da shi nau'i kuma na zamani ana samun wata katafila da ake cewa oxygen mai baki haka to ita ce wadda za a je a buɗe ramu da katafila kenan ta zamani wanda idan an buɗe ko a sa masa nakiya ko a sa katafila nan ta dinga ɗebo shi ana fitowa da shi idan kuma na kiya za a samu to kamar dare ya yi shi ne za a yi rami da wannan oxygen za a zuba nakiyar sai a harba zai tarwatsa shi shine in gari ya waye kuma za a zo a dinga tattarawa ana ɗiba kamar da yadda ake sa nakiya ta fasa dutse to haka ake amfani da wannan a zamanance kenan yanzu to mazan da mata suna sarrafa shi amma kashi na farko idan an haƙo shi ya zo kasuwa mu ne za mu fara zuwa mu fasa shi misali idan a gudansa yake kamar wannan kuma yana da mutukan nauyi kwarai kaga kamar wannan wannan kilo hamsin ne yanzu to a nan yanzu kamar yadda yake za a iya fitar da zinc da turanci kenan amma ana kiransa kau da hausa shine wannan yanzu wannan shi ne kau kuma muna fitar da zarba zarba gari ne na ƙasa amma wanda yake haɗe da kwallon ita ce zarba ƙwarai da gaske to in mu maza kenan mun zo saboda nauyinsa yanzu kamar yadda na ɗaga wannan ba duk mace ce za ta iya ɗaga wannan abin da yake ya kai nauyin kilo hamsin ba to saboda haka sai mun zo mun farfasa mun fidda shi misali kamar haka kamar wannan to ga mace za ta iya ɗaukar wannan in kwankwatsa shi za ta idan ma za ta sa dutsen nika to mu kuma daga nan dama mun riga mun gama aikinmu shine za mu kai wa mata maza da mata kowanne yana yin aiki yanayin gyaran kwalli ana kawo shi da ƙasa a cikinsa in an kawo shi nan mu kuma mukan juye shi a cikin takarda ko buhu za mu tsince masu kyan mu gyara shi za mu tsince marasa kyan su ma a gyara su eh yanayin aikin yana da wahala yana da wahala yanayinsa ana yin sa aiki ne mai dan wahala gaskiya da wahalar tasa gusan abu uku ko hudu za ka cire a jikinsa kowanne sai ka cire shi daban-daban za ka cire bulis za ka cire zarba za ka cire mai gudaji za ka cire kuma kwallin mai tsaba haka san abu hudu kenan kuma kowanne sai ka cire shi daban-daban eh kalubale din bai wuce shi gurin aikin kwallon ba gurin za kana yi za ka iya bige hannu za iya bugawa ya fallaɗan maka a cikin ido ko kana yi ya wado a kan ka zai ji maka ciwo da ike abu ne mai nauyi haka shine kalubalen da muke fuskanta a cikin eh kira na ga matasa duk matashi ya kamata a ce ya karɓi sana'ar hannu sana'a ta hannu sosai rike ta tana da amfani sosai a rayuwar mutum tana taimakawa mutum sosai a rayuwarsa kayan aiki aikina shine akwai guduma akwai guduma akwai dutse haka wannan da ake aiki kuma a bayan shi akwai kamar shi wannan fefe haka da muke sa muke dan zazzagewa muke cire kowanne daban-daban a ciki eh gaskiya kwalli sana'a ce wadda tun kafin a san za a haife mu iyaye da kakanni suke yi mu ma zuwa muka muka same ta muka gada kuma muke kai har yanzu kuma muna fatan mu ma 'ya'yanmu da yan uwa da masoya duk za su zamto suna cikin sana'a ta hannu wadda za ta rufa mutum asiri to dangane da ita shi wannan kwalli ina so muku bayani na abin al'ajabi na shi wannan kwalli a ƙasa kamar ruwa yake sannan akwai wasu sinadarai da ubangiji allah subhanahu wata'ala ya halitta waɗanda idan ya karo da wannan ruwan na kwallin sai su haɗu sai su riƙe shi a gurin sai daskare shi ne sai zama kamar wannan wanda idan ka je wanda idan ka je ramu za a gan shi a shimfiɗe ya tafi wanda idan ana fito da shi za ga ana fito da shi bulok manya manya wanda kuma mafi yawan mutanen kasashen waje da suke siyan wannan kayan sun fi damuwa ma da sai kasar kwallin domin wannan sinadaran da suke rike kwallin su suna amfani da su wajen sinadaran da suke hada kwamfuta da memory na waya inda za suke ainihin sarrafa su da kuma su dai masana ilimin abin to sannan kuma hakika muna dan farfasa shi muna tsara shi muna sai da shi kilo-kilo wasu kan sai kilo hamsin buhu kenan kamar 'yan koli kuma wasu kuma sukan sai kamar irin ɗauri-ɗauri da mukan yi wasu kuma sukan sai kilo goma kilo ashirin haka suna tafiya da su ƙasashe-ƙasashe suna saidawa kuma wata baiwa da allah ya mana mu a nan najeriya kusan duk kusan afirka babu wannan abin sai a najeriya to saboda haka shi yasa sai cinikinsa yake dan haɓaka ta ɓangaren kasuwanci ne in koli mutumin da zai je burkina faso ko zai je mali ko zai je cote d'ivoire ko zai je ghana ko togo sukan zo su saru wannan kaya a hannunmu domin ko da mutum yankewa ya yi tsautsayi isu za ga jini na zuba to da zarar an kawo garin kwallon nan an barbada a gurin cikin yadda Allah za ga jinin nan ya tsaya sannan kuma kamar yadda muke ji daga masana ilimin abin irin abin da ya shafi harkar wuta ta sola din nan ana sarrafawa da shi kwallon da abin da ya shafi irin silba wacce ake cin abinci da farantinta da sauransu duk ana sarrafawa da wani sashi na wannan kwallon daga can bangarorin da suke yin wannan abu Shi bilis gari ne wanda yake irin wannan garin wanda muka je wajen farfasawar to mukan mukan cire shi a ciki kaga nau'in bilis kenan shi bilis shi ne wanda ike zai fi sauƙin sarrafawa ga mata da yake kaga dama ya riga ya zama gari to idan an ɗiba wajen tusawa kaga nan da nan ba zai wahala a gurin mata ba saboda nau'i ne shi aikin kwalli wanda yake na ƙarfi to kuma mata kuma masu rauni ne to saboda haka mun fi kaiwa mata su su amfani da bilis shi kuma ƙau wato yanzu akan samu turawa da canis su ne masu zuwa su siye shi a yanda suke gaya mana duk batiran wayan nan da uh, nau'i na wani sinadari na wayoyi duk da shi ake yi ita ma zarba daga kasashen waje yanzu ake zuwa ake siyanta muna tara ta kaman kilo hamsin zuwa tantan haka ko tan nawa ka tara za su zo da dilolin su siya har nan inda muke su baka kudinka amma ita zarba da kafin tura su fara siye ba abin da muke da ita sai cuku. idan wani guri ne ya yi rami za mu ɗiba mu cike kaga tana matsayin ƙasa kenan to amma yanzu allah ya kawo ci gaba a zamani idan suka zo ga kwallin ma ba za su siya ba a'a wannan zarbar mai kwalli da ƙasa a jiki shi suke sayi kwarai da gaske kuma ba nau'i na duniya da ba a kai shi shi bakin kwalli wannan da na nuna maka irin wannan na magani a birnin gwari ake samu kuma shi ba amfani da shi sai mai larurar ido sakamakon fari ko ba larura a yau aka haifi jinjiri za a niƙa fari za a niƙa shi tilis kaman fulawa kaga yadda ike kaman fulawa sai an tankaɗe kuma akan samu abubuwa masu tsabta ko kaɗan ba a so a samu wani nau'i na sabulu ko wani abu da ya kama da gishiri ko yaji wajen sarrafa niƙansa saboda a yau aka haifi ɗan jinjiri za a fara sa masa nau'i ne na magani na ado amma an fi sawa ko ba larura shi fari shi kwa baki sai da larura kamar mutum idansa yana ciwo shi ne zai yi amfani da baki amma fari ko ba ciwo za ka iya amfani da shi sannan shi kuma wannan baki shi ne wanda ake samu ake wannan na ƙwallon dabino kenan za a tara ƙwallon dabino a ƙona shi sai a daka shi ne baƙi na ado wanda mata suke amfani da shi ka gan shi gaskiya yanzu akwai nau'i wanda ike na zamani la haula wala quwata akan samu tayar mota wanda idan an ƙona ta sai a cire wayoyin a tankaɗe to shine ake amfani a kwaɓa da mai shine ake cewa gyatumara ɗau shi yana matsayin kajal ɗin hausa kenan to kuma ka san saboda rashin ci gaba mu taɓa auna mun gano cewar shin zai iya ba da illa ko ba zai ba da illa ba amma dai mukan ja hankalin mutane cewar amfani da shi wannan ɗin zai iya ba da haɗari amma su wa'annan iyaye da kakanni sama da shekara ɗaruruwa ake amfani da su kuma ba mu taɓa jin an samu wata matsala ba amma shi wannan na tayar mota da ake kwabawa da mai ba za mu iya tantance ingancin akwai wani abu da zai iya cutarwa ga ido ko babu ba amma ko malam isa waziri allah ya gafarta masa mun kai kuka kuma an sanar da al'umma cewar a guji amfani da shi saboda dole mutum abin da za ka yi amfani da shi ka san a'a zai amfanar da kai ne ko zai cutar da kai kwarai da gaske to wa'annan kuwa wanda muka sani iyaye da kakanni mun san ba cutarwa a tare da su da yardar allah to abin da zan kira ga matasa ya kamata su miƙe tsaye su sani cewar a wannan lokaci da ake ciki sana'a ita ce dan adam kuma ita ce take kare mutuncin dan adam to akwai wahala a cikin sana'a amma idan mutum ya tsaya ijajirce, da taimakon allah wata ran zai zama wani abu don haka matasa a dage wajen neman na kai duk sana'ar da mutum ya tsinci kansa musamman irin wannan ta kwalli. akwai wahala na farko shi daga inda ka siyo shi ma shiga gurin ma wahala ne ba za ka taɓa samun sa a guri kamar nan kasuwar cikin gari a sai ka yi tafiya cikin daji sannan in ka siya ɗauko shi ma wahala ne a ɗora a motan sannan an ɗoro a motan in an zo ka zo ka sauke shi shi ma sai dawar nasa shi ma akwai wahala to duka wannan wahalalu da muka jure gashi muna cikin sana'ar kuma allah ya mana rufin asiri da cinmu da shanmu da 'ya'yanmu da wa'anda muka auras da wa'anda muke tare da su suke karatu duka da wannan sana'a muke saboda haka ina kira ga matasa a jajirce kada a yi gudun wahala a ce za a zama cima zaune sai sana'ar da za a kama a yi wannan abu dozin kaza ne zan sai da shi kaza na sai shi kaza a'a ka miƙe sana'a wacce za ka yi gwagwarmaya ka ga abubuwa ka bar garinka ka kwana wani lokacin a kan kwalta wani lokacin ka kwana a cikin mota a kan saboda halin nema to saboda haka kada a ji tsoron jajircewa a jajirce a nemi na kai to abokanan cinikinmu mafi yawa 'yan koli ne waɗanda suka zo su sai irin su citta suka numfari suka sai irin kayayyaki dai haka na koli su ne mafi yawa abokan cinikinmu akwai kuma waɗanda sukan zo daga irin ƙasashe irin na makotanmu haka sudan ethiopia da irin su mali da su d'ivoire da sauran ƙasashe na afirka suna zuwa suna siyan wannan kaya akalla wannan sana'a mu ma zuwa muka yi muka riski iyaye da kakanni suna yin ta akalla ba a kasar ba ta samu kamar sama da shekara ɗari ana wannan sana'a kuma zuwa muka yi muka riska ana yi muka ɗora a kai kuma gashi har zuwa yanzu muna kanta to ba mu sani ba ko mu ma wasu za su biyo bayan mu su ma su ɗora a kai kaga na farko tun ana zuwa da jakuna inda ainihin wannan abu ake zuwa ake siyo shi kagan shi nan ana zuwa ana da yadda ake kawo shi ana kawo shi a wani buhu na argarara da ake zubo shi a ciki za ka ga ana ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure ruhun goro a algarara ake ɗauro shi ake zubo shi ake kawo shi kagan shi to sannan idan an kawo kuma ana muna sarrafa shi a nan a faffasa shi a ware wanda yake da ƙasa a ware wanda yake fiyo mai kyau shine kamar wannan akwai wani kwalli da ake ce masa hanta wannan shine hantar kwalli wanda yake babu sama da wannan sannan akwai wani wanda ake ce masa zin to duk da dai a nan ba mu da zin din ai obasi shine muke cewa da hausa mai idan tsaka to wannan shine muke cewa idan tsaka obasi kenan wannan shine hanta daula wannan shine fiyo babu kamarsa wannan shine ike biye masa baya shine wanda ake cewa idan tsaka din yauwa sannan kuma ta bangaren kamar misali wajen tusashi a sa kamar a ido wannan idan an tusashi a kamar in an tusa za a amfani da shi zaka gan shi yayi baki kirin sabanin shi kuma wannan wannan in an tusa shi yayi laushi ba zai kai bakin wannan ba to shine ake amfani da shi a ido sannan kuma akwai baki da suke zuwa kamar daga makotan kasashen kasanmu na najeriya irin su nijar kamaru su chadi su sudan da shauransu tun nan suke zuwa kano suke siya kuma muna siyo shi ne kamar a nan arewa da farko kafin namu na nan arewa ya fito muna zuwa kudu ne muna siyo shi akwai shi a enugu akwai shi a wani gari da ake ce ma abakaliki jihar ibanyi state kenan to da anan muke zuwa muke siyowa to sannan daga baya sai ya fito daga nan arewa muna da shi a nan bauchi muna da shi a jos jihar plateau muna da shi a nasarawa sannan mu kanmu nan kano muna da shi to amma har yanzu ba a kai ga fara amfani da na nan kano ba tukunna wannan ne da jihohin yanzu kusan yanzu dai da na arewa wannan ma muka fa amfani yanzu kaga kamar wannan ne na je na siyo shi a jos na siyo shi wani eh, local government din wasai akwai wani gari da ake ce mar kamfanin zira a nan iki anan nan muke zuwa muke so shi sannan akwai na bauchi to na baucin ne ba mu da shi a ni ba ni da shi amma akwai shi a kasuwan nan shi ma ana kawo shi shi idan mun gama gyarawa nau'i mukan kasa shi kamar kashi uku wannan bilis da na gaya ma za mu kai wa mu mata da iyayenmu a gida za su niƙa shi kamar fulawa nan da na nuna maka shi ne za su dinga ɗaɗɗaura shi ana sayarwa daga gari gari ana zuwa sai Legas ne filato gari gari ana yin tsaraba a tafi da shi amma shi irin wannan nau'in gudaji to akan zo daga ƙasashe na duniya sudan ne a nan cikin najeriya ne ko daga ina ana zuwa a siya kilo 25 kamar wannan kilo hamsin shine buhun ana zuwa a siya a tafi da shi kwarai da gaske kuma wannan misali yanzu idan an saya a nan kilo hamsin din nan idan an kai shi kamaru ko chadi to gaba ake daɗa ci da shi har madina yanzu ka je birnin madina za ka ga yadda na kasa a cikin rumfan nan haka yake a cikin rumfa kuma irin wannan ne dai na najeriya wanda aka haƙo a wa'annan jihohi da na gaya ma har birnin madina haka za ka gan shi ana sayarwa akwai kura tandu kala hudu akwai mai gashi shine akwai dandal akwai ɗan kusada akwai ma wanda ake a cikin nan garin kano unguwar 'yan tandu kenan sannan akwai ɗan kura ɗan kura shi ma na fata ne amma ba gashi shine ake shafa masa shuni to sannan kuma akwai na goron ruwa kura tandin shi kuma daga abeku ta kasashen yaraba daga nan ake kawo shi muzibi ne sannan kuma akwai na karfe wanda da sai alhazai sun je aikin hajji sai a zo da wannan kura tandu mai murfi mai kyalli wanda duk iyayenmu mata sun san shi ana amfani da shi kwarai kuwa akan sarrafa kwalli shi ma akwai ababe guda uku akwai dutsen niƙa wanda yake dutsen niƙa ne wanda yake mai ɗa sunan abin da ake gogawa ɗa za a zo da dutsen nikan a zuba kwallin kamar da yadda da mata suke nikan dawa ana gurzawa ana nikawa shine zai dinga fita kamar wannan yadda ka ga fulawan nan ana amfani da rariya mai laushi wanda idan an gama za a tankaɗe a sake dawo da tsakin a ci gaba da sake niƙa shi wannan na dutsen niƙa kenan sannan akwai na ɗan buda dan buda dutse ne wanda ike bai kai fadin wannan ba dutse ne mai shaf ake shata shi haka shine dan buda sannan akwai karfe dogo shine kamar wannan ake sawa shine mugurji wanda ake gogawa a kan wannan dan buda shine zai dinga baka wannan mai laushin yanda zai dinga fita banda wannan kuma akwai turmi na karfe wanda za a zuba kwallon a dinga dakawa har sai ka tabbatar ya yi ma laushi yadda kake so to duk ta nan ake amfani da su ina siyar da kwalli wanda yake tisashe ina niƙa shi ta wannan siga sannan ina zuba shi a cikin mazubi kamar irin wannan akwai tandu wanda yake babba mai gashi wanda muke zuba kwallon a ciki domin misali mutum in ya tashi sai ba sai ya sai ainihin kwalli ya je gida ya tisa ba muna tisa kwallon mu zuba a ciki don duk mai sai mai amfani da shi ya ji sauƙin yin siyan domin ya amfani da shi a muna da kalolinsa kamar wannan muna da ɗan kusada sannan muna da na illori sannan ga ainihin ɗan kura da kuma ainihin namaka. wato wannan kenan akwai wannan turmi bayan mun gama tusa shi a nan kafin mu zuba shi a ainihin cikin tandu muna ƙara tusa shi ta wannan ɓangare ta hanyar dakawa domin ya ƙara samun laushi wannan shine irin na bauchi kusan shi na baucin ma kamar ya fi kowanne kyau domin shi ka fasa shi misali kamar haka an fasa ma shi ka gani za ka gan shi kamar madubi ina ɗaukar ido a gan shi ne wannan na bauchi state a local government ɗin alkaliri a nan yake wannan to abin da ya sa bamu cika amfani da na ba su ba su da kayan aiki kamar na shauran kamar shi wannan na plateau din da muke zuwa muke so a yanzu to sannan kuma akwai masu zuwa kamar daga ƙauyukan mananan kano state da kuma shauran wasu garuruwa su ma wanda su in sun zo su ne muke ɗaɗɗaura musu muna yi musu ɗauri kamar na naira ashirin ashirin muna yi musu kamar na ɗari ɗari ya danganta da yadda bako ike so zai siya su bako da suke zuwa kamar nijar su kamaru su chadi da shauransu to su suna siyan sa kamar buhu buhu ko kilo kilo kaga kamar kaga ga kilo nan ina da akwai kuma kilo hamsin yawwa muna ya danganta da yadda bako ike so in kilo biyar ne duk yadda mutum yake so zaka za a siyan masa suna mu na nan cikin gari shine waɗanda suke siyan ɗauri ɗauri na ashirin ashirin ko na hamsin hamsin ko na naira ɗari ɗari su ma ya danganta su ma a nan ɗin sukan ɗan siye shi da yawa amma ba kamar shauran kasashen waje ba da suke zuwa sannan kuma kamar anan ana amfani da shi kamar wajen sawa to amma majority za ka ga irin yadda ake fito da kayan da yawa in dan ta sawa ne ma sai mu ce to wata kudura ce dai ta Allah kawai duk wanda ya ce ma yawan kayan yanzu misali kaga kamar wannan a ce ka tasa shi za ka ringa sawa in ta ɗauro ma har ka bar duniyar ma baka gama sa shi ba idan <laughs> ka gani Zuba saboda wannan wata kudura ce ta Allah tun daga lokacin da Allah ya sa ake wannan sana'a ake kawo wannan kaya a kawo ya ƙare a kawo ya ƙare a kawo ya ƙare to gashi har yanzu ana yin ta to kawo ku in ta sa a ida ne sai mu ce to abun ya nema to wannan wata kudura ce ta Allah kawai wannan shine sannan kuma shi wannan kwalli allah ya mana baiwarsa domin in ka je inda ake tono shi nan za ka tsinke da lamari na ubangiji domin iya ganin ka shi ne duk da yawan shekarun da aka yi ana ibansa yanzu kaga kwanan nan da na je na dawo at least abin da na je na gano wa idona inda aka karce aka share inda ramin kwallin yake akalla za ka yi tafiya daga nan za ta kai kamar jakara shine iya ganin ka gashi dan a shimfiɗe dan bangare kaɗan za a faso sai ka ga ya baka kamar su masu fita da shi waje chinese ne haka a wajen suna da motoci irin masu taya 24 din nan wani lokacin sai a tono guda ɗaya ya kai nauyin tan talatin wadda mota ɗaya kawai a haka fitun da guda kwaya ɗayansa za a ɗauka a loda mata dama kuma haka take ɗauka talatin tan talatin talatin kaga shine tan talatin zai baka dubu dari shida to sai a fito da kwaya daya mai nauyin wannan tan talatin din buhu dari shida to shine za ka su nan su ne suke ta fita da shi domin kuma da muke dan zuwa nan haka muke dan samun dan na magi to shine muke dan siyo buhu goma ne ashirin ne ya danganta dai da yadda Allah ya sarewa mutum zai